Love. تو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيام وامس سكلم وأرئن مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوم ألا قدر منا من ساكي حدوا أولا لي ميتار البركة في لي muka في da muka sani da taken taimaki dan uwanka Allah ya taimake ka a yau wato a cikin dai wannan bayani da muke na muhimmancin ciyarwa da kuma matsayin taimakawa da kuma tallafawa addinin musulunci za mu yi tsokaci ne akan wato fuskantar wannan aiki wato fuskantar wannan aiki mutum ya fuskanci allah tabaraka wa ta'ala da shi tsokacin ma yau shine mu fuskanci Allah baraka wa ta'ala da wannan aiki namu Saukacin mu a yau shine mu fuskanci Allah baraka wa ta'ala da wannan aiki bi ma'ana kamar da aka aiki na mutum zai yi ko ma me za ka yi abinda ake so ya zamanto manufarka wato neman yadda Allah Ta baraka wa ta'ala ba wai ka yi don a faɗa ba ko kuma ka yi don wasu su ji ba haka ake nufi ba a'a abin ake so shine ka abin da ake so shine ka yi dan Allah idan ka yi dan Allah shine za ka gaji lada da kuma taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fi abin da ka bayar ah, Na farko ya kamata mu karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin da kuma faɗin Allah tabaraka wa ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan ayoyi guda biyu ba wai suna kiran mai zuwa yin iklasi a ciyarwa kai bane a dukkan wata ibada da Allah ya mana duk wani aiki da mutum zai yi da duk abin da zaka faɗa ka fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala da shi ka nemi yadda Allah kawai ba yadda mutane ba kada mutum ya yadda zai ciyar ko zai taimaka ko zai sadaka amma faci a can can cikin ransa yana yi ne dan wasu su ji yana yi ne dan a faɗa yana yi ne dan a sani haka aikin ya zama riya kenan abinda ba a so kada mutum ya haɗa wani da Allah wajen ibada domin ciyarwa ibada ce in ka ce za ka bayar in ka ce za ka ciyar in ka ce za ka tallafa to kawai abin da ake so ka bayar dan Allah shi kuma Allah zai karɓi wannan aiki naka ya kuma rubanya ma lada ya kuma ya mayar ma linkin ba linkin abin da ka bayar a wannan aya ta biyu da Allah ce faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake so ya gamu da Allah lafiya lau yana ƙaunar gamuwa da Allah tabaraka wa ta'ala to abin da yake so in yana so ya samu Allah hankalinsa a kwance ya samu kuma abin da yake so to ya amala amalan saliha ya aikata aiki nagari ya aikata aiki mai kyau wanda Allah yake so amma fa aikin da za ka aikata komin kyansa abin da ba a so kada ka hada aikin nan ko kuma kada ka hada wani da Allah wajen meka wannan aiki naka shi ne Allah ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan kowaye sawa'un mutum ne ko aljani ne ko mala'ika ne ko annabi ne ba a so ka hada wani tare da Allah tabaraka wata'ala wajen wajen ibada haka abin da ake shine ikhlasi saboda haka yan mu kula da fuskantar Allah tabaraka wata'ala wajen wajen aikin mu to ah, akwai hadisi na bukhari da muslim wanda hadisin abu huraira ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi yace sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai Allah yana sanya su cikin inuwa cikin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah tabaraka wa ta'ala daga cikinsu akwai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu saboda tsananin fuskanta Allah saboda tsananin ikhlasi daga cikin wanda Allah yake wa baiwa da karamci su shiga cikin wannan wato mutum bakwai akwai mutumin da ya yi sadaka sadakar da ya yi damansa ko kuma hagunsa ba ta san abin da damansa ta bayar ba ma'ana wannan kinaya ce wajen tsananin yin abu dan Allah tabaraka wa ta'ala ba dan wani ya sani ba to idan dan uwa ka yi sadaka ko ka yi zakka ko ka tallafa ko ka taimaka tare cewar ka sani idan mutum ya bayar Allah zai dawo masa da shi domin Allah ce ma na kasa malum min sadaka wa ma an faktun min sha'in fa ya ka san da wannan amma kuma sai ka je kai dan a faɗa shin kana sa ran cewar za a daya ma da abin da kai shin kana sa ran za ka samu lada kuwa anya ka san akwai lada ka san abin da ka ba zai dawo amma kuma yakun kai dan Allah wanda shi zai baka shi zai dawo ma da shi kuma kai dan wani mutum wanda ba shi da ikon ya kara ma wani abu ba shi da ikon ya baka wani abu sai abin da Allah ya baka to dan me yasa zaka bata kanka lokaci ka ki dan Allah ka ki bayarwa dan Allah me yasa za ka yi haka me yasa za ka cuci kanka da kanka me yasa za ka juya abin da bai kamata ka juya shi ba me yasa za ka jinkirta abin da bai kamata ka jinkirta shi ba kamata yi duk abin da za mu yi kowace irin ibada ce mu yi ta dan Allah ta baraka wa ta'ala mu yi ikhlasi wajen ciyarwar mu mu yi ikhlasi a yayin sallar mu mu sanya ikhlasi a sallah mu sanya ikhlasi a zakkan mu mu sanya ikhlasi a dukkanin abin da za mu faɗa da abin da za mu aikata Allah ya ba mu ikhlasi Ah, hadisi na gaba shi ma hadisi ne na abi hurairah radiyallahu anhu qala ice qila ya rasulalahi ayu sadakati afdal qal جهد المقل وابدا بمن تعول wannan hadisi ya fito mana da abin da muke so mu faɗa kara kusan wato ƙarshe kenan ah, an tambaye mazan Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ya rasulallahi wace sadaka ce tafi wace sadaka ce Allah ya fi so sai manzo Allah ya ce juhdil muqil sadakar da abin da zaka bayar na sadaka ko abin da zaka ciyar shine bayan ka yi kokari duk abin da ka dan bayar komin karancin sa ko ya yake in dai ka kokarta ka yi ka kawo Allah ya fi san wannan kaga ba zancen ka kararumo abin da ba za ka iya ba ba zancen ka hango ka karo mu abin da yake kai ma ka san ba dan Allah kai ba to kokarin da kai himmar da kai duk ijtihadin da kai ɗan abin da ka samu komin karancin sa ka bayar to wannan sadaka ita Allah ya fi so kuma a wannan za mu ƙara samun wata ƙaran fa'ida shine a wannan abin da ake so a cikin wannan matsayi naka da kake ciki ya ce wabda man ta'ul ka fara da wanda yake tare da kai ka fara da wanda yake karkashin ka ka fara da wanda kake wato kula da shi matarka ce ɗanka ne ka ne iyayenka ne yan uwanka ne to ka fara da su daga gida sannan kuma ka ka ci gaba da wato a tallafawa tallafawa ka ci gaba da kokarin wato a taimakawa amma baka taimaka a gida ba gida ba a ƙoshi ba gida da yunwa gida da tsaraici kuma ka je ka kai gaba to wannan in kai haka baka dace da abin da wato Allah yake so ba baka dace da abin da Allah yake so ba Allah kuma kiyaye abin da ake so shi mutum ya fara da na gida gida a ci gida ya wadata shi yasa ma da aka tambayi shi yasa ma da da da da aka tambayi manzon Allah sai Allah kama zamin fiqun sai ce qul lafu ya manzon Allah suna tambayar ka me za su ciyar ko kuma ta yaya za su ciyarwar sai ce al'afu al'afu kamar da Abdullahi Abbas ya fassara shine da abin da yake wato ya karu ko kuma abin da Hausa take cewa an ci an rage da abin da aka ci aka rage da abin da yake ya karu akan akan abin da kuke da shi shine al'afu wato abin da yake ya ragu daga abin da yake kuke da shi na ci ne ko na sha ne ko na tufafi ne kuma a wannan gaba idan mutum ya yarda cewar ba zai taimaka wa nasa ba daga gida ba zai taimaka iyalinsa ba amma ya yarda ya taimaka wa ɗansu ta biyu ke zuwa ku na farko bayan ya saɓawa koyarwa ta addinin musulunci abu na biyu akwai nau'i na riya a cikin aikin nasa domin ga gida ba ƙoshi ba ga gida a cikin rashi ga gida a cikin kunci kuma ka kai waje ka yi ne don a faɗa to idan an faɗa sai me na farko ka saba wa koyarwa ta addinin musulunci na biyu ka yi ƙoƙarin buɗewa kanka ƙofa ta riya na uku ka cuci ka zalunci wanda Allah ya kallafa maka kula da su sawa'un mm, mm, inda za su zauna da abin da za su ci su sha tufafi da sauran dangin makamancin mm, wato wayan abubuwa saboda haka bai kamata mu yadda mu tsallake gida mu koma daji ko mu ce muna son Allah ya ba mu lada ko mu ce muna so Allah ya taimaka mana ko mu ce muna so Allah ya ya tallafa mana ba saboda haka a ikhlasi wajen ibada yan uwa baki ɗayanta fuskanta Allah tabaraka wa ta'ala a wajen ibada yin abu dan Allah ba dan a faɗa ba to kuma dai yan uwa yanzu misali za mu yi tambayar kanmu ibada fa ba bacci bane ba hutu bane ibada aiki ne sallan nan fa aiki ce kiyamul lele mutum ya cikin dare ya sallah aiki ne azumi na farilla ba karamin abu ne azumin nafila ba karamin abu ne zakka ba karamin abu ne aikin haji ba karamin abu ne ciyarwa sada zumunci ba karamin abu ne karatun qur'ani yawan zikiri